maimaita wannan addu'a lokacin kunci da damuwa yana sa Allah subhanahu Ta'ala ya yaye maka kunci da damuwa da bakin ciki da kake ciki ma'anan addu'a din shine Allahumma ya Allah inni lalle ni a'udhu bika ina neman tsarinka min alhammi daga damuwa da bakin ciki na abin da zai iya faruwa nan gaba da gare ni wal da kuma bakin ciki ko damuwa na mai na abin da ya riga ya faru sannan wal ajazi ina neman tsarin ka daga kasawa bi ma'ana duk abin da ya dace in yi wanda zan iya yi Allah ka kare ni daga kasawa wal kasali kuma ina neman tsarinka daga kasala saboda kasala in ta yawa har haƙƙin Allah tana shiga ka gagara yin sallah ko ka gagara yin sallan jam'i ko ka gagara yin sallah akan lokaci ko abin da ya kama da haka wal bukhli kuma ina neman tsarinka ya Allah daga rowa kar in zama marowaci rowa fitina ce waljubun kuma ina neman tsarinka daga tsoro musamman tsoron abin da bai dace a ji tsoronsa ba akwai tsoron haramun akwai tsoron halal akwai tsoron wajibi tsoron wajibi shine alkhawf tsoron Allah tsoron haramun kuma shine tsoron shedan da kuma duk abin da shedan ke kawo wa mutum tsoro na halal shine kamar tsoron zaki ko giwa ko maciji yanzu idan allah ya kiyaye sai aka ce ga maciji ana. usta sai ya ga zai iya tsayawa ya kama shi ko ya halaka shi ni kuma sai na ga in fita a masallacin shi ya fi sauki mu jira mu ji mai ya za ta kaya to wannan halal ne shi tsoron halal ne mafhum tayyib wa dala iddayin sannan kuma ina neman tsarinka ya Allah daga bala'iddain bala'iddain ne kaman a ce karyawan bashi wato bashi ya yi wa mutum nauyi ya danne shi har ya kai matakin da bai barinsa ya samu sakata rayuwarsa shi fa bashi bala'i ne bashi bala'i ne shi yasa yana daga cikin bushewar zuciya wanda bai da bukatan cin bashi ya ci bashi musamman a yanzu 'yan duniya sun iya wannan mutum ne sai ka gani in ya zo wajen ka zai iya roƙonka ko kyauta ko bashi yana zuwa sai ka tambaye shi gajiya ka ce da Allah ranka dai zan samu bashin naira dubu ɗari a hannunka kuwa wai ya tambaya ba don iya bukata ba ne ya tambaya ne don kada a tambaye shi kuma aka bashi sai ya karba ka roƙi Allah ya kare ka daga bashi duk wata bukata taka rashin lafiya ko abinci ko wajen zama Allah ya sauwake maka yadda za ka yi ka roƙi Allah yana da muhimmanci akwai maganar magabatan salafu salih radiyallahu anhum suna cewa wai ma galaba hammudaini kalban illa azhaba min al'aqali ma la udu ilai ma'anar shine ne bashi damuwar bashi ba ta danna mutum da hana shi sakat face dalilin wannan damuwar ta tafi da wani hankalinsa wanda wannan hankalin ba zai dawo ba ko da ya biya bashin bashi takan sa mutum wani psychological trauma da yakan kai matakin da ko da mutum ya biya in ba ya yi sa'a ba wannan hankalinsa da ya taɓo hankalinsa da ya tafi ko dan wani satin percentage zai wahala ya dawo masa mu roƙi Allah ya kare mu daga bashi dukkan abin da ba necessity ba ne karka je bai zama dole darura ba karka ci bashi a kansa babu dalilin cin bashi ka sayi mota babu dalilin cin bashi ka tafi aikin hajji sai dai in daman kana tsammanin wani kuɗinka da kake da tabbacin za a biya ka biya ko kuma abin da kafi fi karfinsa ne kawai kuɗi ne babu a hannunka akwai al'amura da mu kauce wa cin bashi don su babu dalilin cin bashi a tafi ina a tafi holiday babu dalili idan ya zama dole a ci bashi shine kaman a cin abinci a halin jinya kana da mara lafiya iyali ko da a biyan makarantar yara irin waɗannan abubuwa ne na larura in ya zama dole sai a ci kuma za a ci bashin a ci ɗan kaɗan kudin makarantarsu naira misali dubu ɗari ɗari ne sai aka ce tam ɗin kenan naira dubu ɗari misali na bayar sai aka ce to in ba za ka iya biya duka ba ka ba da ko rabi zuwa ƙarshen tam ka biya yaran ka biyu ne to ba sai ka ci bashin dubu ɗari biyu ba in ya zama dole karɓi dubu ɗari sai ka biya hamsin hamsin sai ka ci gaba da addu'a Allah ya baka ikon ka biya gabanin tam ɗin ya kare sai ka cika da sauran mafhum wato ko za a ci bashi a babin larura to a ci bashi iya dan abin da ya zama na dole amma duk abin da ke luxury ne kawai jin daɗin duniya ne da sharholiya to mu kauce wa bashi tun da bashi ya kai matakin da fiyayyen halarsa salam yakan ƙi yin sallah a kan gawa dalilin ana binta bashi kusan hadisai goma sha ɗaya ke ishara ga wannan gawa za a kawo ana bin bashi sai ce na sai ce to kumar sallah na hakura ni ba zan yi ba ai ka san maganar babba ce wajen Allah da ke jin tausayin mu fiye da muke tausayin kanmu yake jin tausayin mu fiye da yadda iyaye yake jin tausayin mu amma duk da haka ka san ai maganar babba ce a kowanne suna cin bashi ba su da bukata za su ci bashi zai ci bashi ne don a shi aka tambaye shi ba sai ce wallahi ni ma fa na bi na bashi ban fa biya ba tukunna shi ya ci bashi ne don ya zama mai wani burki ne daga kazo sai taka burki zai ce ni ma na bashi Allah ya kare mu daga wannan wa galabatin rijal kuma Allah ka kare mu daga rinjayar maza wato rinjayar abokanan gaba a duk inda abokin gaba yake wanda ya sa uniform ko mai farin kaya to ka roki Allah ta'ala ya dora ka a kansa in an ce abokanan gaba su ne mahassada duk mutumin da ke ci gaba a rayuwar duniya baya taba rabuwa da mahassada shi yasa kar ka taba roƙon Allah ka ce Allah ka raba ni da mahassada in kai wannan to kana so Allah ya mai da kai babu ne kenan ka zama so so so ko ka zama sha sha sha amma matukar ba ka zama sha sha sha ba abu mahassada da ba makawa sai ka yi su ka roƙi Allah in ya kawo su to ya turmutsa su in ya turmutse maka su kenan. to wannan shine aka yi Allah idan ka kawo Allah ka mana maganin su to sai ka ga suna cikin bakin ciki amma kai kana ta ci gaba a rayuwa to kullum addu'ar ka kada Allah ya raba ka da masada in ma ya kawo ya maka maganin su kuma ka kwantar da hankalinka shi mai hasada a duniya ba wani mutumin da aka da masa hasada dalilin hasada wata ni'imar da yake nema Allah ya hana shi ko kuma ni'imar da yake ciki Allah ya cire shi a cikinta sannan na biyu babu wani wanda ya taba yin hasada, dalilin hasada ta sai samu abin da Allah bai rubuta zai samu ba to na sai na maka cewa kar ka yi wani hasada a rayuwa dukkan wata ni'imar da Allah yi wa wani mutum to taskar Allah ba ta karewa in ka roƙa Allah zai iya baka ba tare da sai ya kwace wacce ba wa da ba in ka samu wannan a zuciyarka hankalinka sai ya kwanta ba abin da ya dame ka shi yasa daga cikin magabata su kan ce asalin ita hasada ma khala jasadun min hasadin asali babu zuciyar da ba hasada sai dai mumini yana wanke zuciyarsa ne wanda ba mumini ba kuma sai cika zuciyar da hasada rumbu rumbu duk inda ya je ta take jinsa bai taba tunanin alheri akan kowa sai kansa Allah ta'ala ya kare mu daga cutar hasada